وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يومنا هدكي ننكو biyar ga watan rabi'ul awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1441 shine kuma nawa biyu ku biyu ga watan 11 miladiya 2019 shi gaba da karatun littafin bulugul maram na alhafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala wannan kuma shi ne darasinmu na ɗari a muna cikin kitabu salati kuma cikin babu su da sahwi wa ghairi za mu tashi kan hadisin ibn mas'udin Allah ya kara masa yadda sai ulama alif rahimahullahu ta'ala wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala صلى رسول sallallahu صلى الله عليه وسلم فلما سلم قيل له يا رسول الله adasa fi salati shay'un qala ma zak qalu sallaita kaza qala fatana rijlayhi wastaghfara ne fa sajada sajdataini thumma sallama thumma aqbala alayna biwajhihi fa qala innahu law hadatha fi salati shay'un amba'tukum bihi walakin innama ana basharun ansa kama tansawna fa idha nasitu fa dhakkiruni wa idha shakka a fi salatihi فليتهرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين متفق عليه وفي رواية للبخاري فليتم ثم يسلم ثم يسجد ولمسلم عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجد التساهو بين السلام والكلام daga abdullahi dan masudin allah ya kara masa yadda ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah falamma sallama yayin da manzon Allah ya sallama daga sallah din qila lahu sai aka ce da shi ya rasulallahi ya manzan Allah ahdasa fi salati shay'un wani abu ya faru ne a sallah qala wa ma sai manzon Allah ya ce ni kenan sallai sallaita kada, suka ce yi sallah ne raka'a kaza qala Abdullahi Masaurin ya yace fatanar jilaihi sai manzan Allah ya tankwashe ƙafafuwansa. wastaqbal qiblata ya fuskanci alqibla fa sajada sajadataini ya sujudu guda biyu thumma sallama sannan ya sallama thumma aqbala alaina biwajhihi sannan ya fuskanto mu da fuskarsa fa qala yace innahu law ta fi salati shay'un haqiqa da wani abu ya faru a sallah an tukun bihi da na ba ku labarin sa walakin ma ana basharun daidai kaɗai dai ne mutum ne an sa kamatan sauna ina mantawa kamar da kuke mantawa fa na situ idan na manta fa ne ku tuna da ni wa idan shakka dukkan fi salatihi idan tsayan ku yi kokonto a sallarsa sawa ba yi kirdadan daidai walyatimma ma'alaji sai ya cika a kanta thumma liyasjud ne sannan yi sujadu guda biyu وفي رواية البخاري يادو أثر رواية إمام البخاري فليتم يشك صلى إن ثم يسلم سنن يسلم ثم يسجد سنن يسجد وللمسلم عنه أرواح إمام مسلم دقدي عبد الله بن مسعود yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam haƙiƙa annabi sallallahu alaihi wasallam sajada sajada da sajada sahwi yi sujjadun rabtanwa guda biyu ba da salami wal kalami bayan sallama da kuma yin magana a wannan hadisin yana cin hadisai a guda biyar ko guda shida wanda kusan hadisan a suridu sau ingantattu wannan hadisun sun dunkulo su daga ci akwai shi wannan hadisi na abdullahi dan mas'udin allah ya ƙara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin rafkano annabi ya sallar. kamar yadda shi ibn mas'udin yake ba mu labari hadisin a bukari ya fitar da shi imam muslim ya fitar da shi sun fitar da shi ta hanyar mansur shi kuma daga ibrahim shi kuma daga alkama shi kuma daga abdullahi dan mas'udi haka nan muslim ya fitar da hadisin ta wata hanya din ta hanyar amash daga dai ibrahim din a daga shi alƙama ɗin daga abdullahi ɗan masudin allah ya ƙara masa yadda <clears throat> to lafazin hadisin ya zo da lafuzza daban-daban a wani gurin wata ruwaya ta kawo abin da wata ruwaya ba ta kawo ba sannan wata ruwaya ɗin kuma ta fassara abin da wata ruwaya ta kawo shi a dunkule abdullahi ɗan masudin yana cewa sallah rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah a ah, nabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah to a ruwayar a ruwayar ɗaya da ce ruwan bukari tsakanin ruwayar musulun shi ibrahim annaka'i wanda shi ruwar hadisin daga alkama sai ya ce la'adari za da auna ƙasa ya ce ban sani ba a sallah ɗin manzan allah daɗi yayi ko manzan allah rigi ya ce shi bai sani ba a kamar yadda haka ruwayar mansur ta zo da cewa shi ibrahim laka'i bai sani ba a ya zo a ruwayar hakan daga shi ibrahim ɗin wanda shi a ruwayar hakan ya kashi da dai wannan isnalin daga ibrahim ɗin daga alkama shi ya kawo cewa ƙari ne don ya zo lafazin cewa innahu sallah kamsan annabi ya sallaci raka'a biyar ne wanda sallolin yamma a zahar ko la'akar an san ne masu raka a hudu to sai manzo Allah ya sallaci biyar a kaga zai iya yi wa kenan Ibrahim an yi lokacin da ya zantar da Mansur hadisin zai iya wa a lokacin ya manta kuma lokacin da ya zantar da hakan zai iya wa lokacin ya tuna ko a lokacin bai manta ba isa ruwar hakan ta bayyana karar annabi sallallahu alaihi wasallam kari yayi ba rage ba yanzu ka a hudu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yayi a biyar a ba a shi hakan a bin abi sulaiman yamar mutaba'a akan lafazin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam raka'a biyar haka nan bin musarrif shi ma yayi masa mutaba'a dukkanin sun rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi raka'a biyar din a a ba ayyana sallah din ba anan kamar na faɗa irin cikin sallolin yamma ne Arwayar arwayar hakam din da ruwayar hammad sun bayyana sallah din annaha zuhur cewa sallah azhar ne makon annabi ya raka hudu sai manzo ya raka a biya ya zo a ruwayar wata ruwaya ta ta dabarani ya zo ta hanyar dalha bin musarrif daga dai ibrahim na kai ɗin cewa anna hal asar cewa sallah ɗin la'asar ce sai dai kamar yadda alhafiz ibn hajar yake faɗa cewa ma fi sahi a sauku abin da cikin sahih bukari shi yafi inganci cewa sallah ɗin ba la'asar ba ce sallah azhar ce kaga anan abin da bai kawo cin sun kawo cewa adadin sallah din a maimakon hudu manzan Allah biyar yi kuma abin ya faru ne a sallah a zahar a ƙila lahu ya rasulallahi sai aka ce da shi ya manzan Allah a hadasa fi salati shay'un wani abu ne faru a sallah din a hadasa fi salati shay'un wani abu ya faru a sallah a wannan ruwaya din haka ta zo amma ta ruwaya din ya rasu a azida fi salati ya manzo Allah an yi ƙari ne a sallar ta kenan abin da nan ya kashi mubham a can ya zo fassar a nan an ce wani abu ya faru ne tamashar ruwa ta nuna ne suke nufi ya faru ƙari kai annabi annabi an ƙari ne a sallar abin da ya sa wa manzo Allah nan tambaye da lafazin cewa an yi ƙari ne a sallar ko kuma wani abu ya faru ne a sallar saboda lokaci ne da wahayi yake sauka suna tunanin allah zai iya wa wahayi aka yi manzan Allah Allah ya canza tsarin sallah ya kwara ka hudu Allah mai da taraka a biya saboda lokaci ne saukar wahayi kuma manzan Allah shi ake wannan wahayi din jinjan suka ce an yi ƙari ne a sallar ko kuma wani abu ya faru a sallah ne a wannan ruwa ya nuna kawai a haka suka tambaye annabi ba tare da wani abu ba amma ka koma ruwaya ta akwai ruwaya ta imam ahmad bin hanbal cikin musulun ɗinsa a haka nan imam muslim ya fi da ita kanan a abu dawud a ita ma dai ta yi ibrahim din daga alkama daga abdullahi dan mas'ud din a da lafazin falan man fatala tawshwashal qawmu bainahum lokacin da annabi ya raka'a biyar din yi sallama tawshwashal qawmu bainahum sai mutane ta ringa dan maganganu aka tsakanin su irin yan maganganu kasa kasa ba ka jin abin da ake faɗa to lokacin suka dinga wannan maganganun sai manzala ce ma sha'anuku ne sha'anuku menene ya faru qalu ya rasulullahi hazi da fi salati sai suka ce ya manzala shi an yi ƙari ne a sallar ƙalala sai manzala shi a to kaga wannan ke nuna cewa asali ba su magana ba har sai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu tambaya su ne sun ga dan maganganu la Allah suna dan tattauna to ko an ƙara sallah kala da kala da kala a wannan na shi na nuna maka irin ladabin sabon manzan Allah ga manzan Allah tunda sun san annabi ne da Allah ne ke masa wahayi kuma baya wani abu san zuciya tunda sun ga ya ƙara sallar babu wani abin da zai ci masa ƙalubale ko bincike illa iyaka ne suna tattaunawa an ƙara sallah da makamantan irin wannan har sai da annabi tambaye su saboda ladabin da suke magana sai suka ce to ya manzo Allah ai kai kai ne ma'ana ne makon hudun da muka saba al'ada yanzu biyar ko kaga zai saurari bayanin da manzon Allah zai la'ala to yayi biyar zai iya ga musu to ƙarin akai ko kuma me ko ko na abu makamancin haka shi ne ƙalu ta kada sai suka ce ya manzan Allah ai sallaita kada ka sallaci a kada ne raka a kada ɗin kamar yadda ya zo a sarwa sallaita kansan sai ya Allah ai ka sallaci a biyar ne maimakon a hudu da shi ne ke cewa na rijilaihi wasu takbal qibla tunda an yi sallan ne an gama sai manzo Allah ya tankwashe kafafuwansa sai ya fuskanci alƙibla tunda a ƙa'idar manzo Allah in yi sallama daga sallah manzo Allah yana juya ne kalli maminsa kamar yadda muka karanta a baya gwargwadon inda zai ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allahumma anta salamu wa minka salam tabarakta ya zal jalal wal ikram kamar yadda zuwa hadisin ummu na Aisha to sai ya juya kalli maminsa da jikinsa baki daya sallallahu alaihi wasallam to kaga ya juya ya kalle su wannan abin ya faru suka tabbatar da manzara cewa sallar raka a biyar manzan Allah yi to kuma Allah bai canji sallar ba ka yanzu manzan Allah ya san yayi miki nan yayi kari to sai manzan Allah ya tankwashe kafa sai fuskanci alƙibla sallallahu alaihi wasallam fa sajada sajdataini sai sujjadu guda biyu ثم sallama sannan manzo Allah ya sallama kaga a wannan hadisin kamar da makaranta hadisin Abdullahi dan Buhaina da hadisin a da ruwar Abu Huraira Allah ya kara masa yadda dai wannan hadisi na Abdullahi dan Mas'udin kaga na Ibn Buhayna manzo Allah ya sujuda ne qabala salami a hadisin Zulaidain manzo Allah ya ba'da salami a wannan hadisin na Abdullahi dan Mas'udin shi ma annabi ya ba'da salami zaga ruwayo ne tabbatattu cikin Bukhari da Muslim kaga anan ma babu tahiyya babu tahiyya ko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tankwashe kafa sai fuskanci alqibla ya sujudin sa guda biyu tunda kaga bayan ya gama sallar ne an kiro cewa wannan sujuda ne ba'da salam to manzo Allah da ya zauna kawai manzo Allah sallama yi da ba ba tare da wata tahiya ba fa qala sai manzo Allah yace innahu law hadisa fi salati shay'un an ba ta kun bihi sai manzo Allah ya hakika lamarin da sha'anin yanda yake da wani abu ya faru a sallah manzo Allah ya na ba ku labari saboda ubangiji ta ala ya aiko manzo Allah dan isa da sakon Allah manzo Allah ba zai boye komai ba da wani abu ya faru yace da na ga muku kaga wannan ke nuna cewa la yajuzu ta'khirul bayani inda haja ma'ana da wani aji ya faru lokacin da dole ana bukata muku bayani baya halitta a jinkiri to da irin wannan ka'idodin malamai suka tabbatar da wancan ka'ida din cewa la yajuzu ta'khirul bayani inda haja tunda ku annabi musu wani bayani ba kenan ba wani abu da ya faru cikin sallah din sai manzala ce walakin innama ana basharun yace sai dai kawai ni mutum ma'ana mutum ne ni a halitta ba mala'ika ba ne ban da siffa irin ta Allah ko rububiya ko uluya ko makamacin wannan Allah ne ke da irin wannan siffofin kammallin siffofi da ba zai yi mantuwa ba shi sa manzala ce na ma'ana basharar ni mutum ne saboda ka'ida mutum yana yin mantuwa fana siya adamu fana siya eh zuriyatu ko annaba adam ya manta sai zuriya suke mantuwa annabi kuma yana cin zuriyar annaba adam ba kamar da suke cewa ba annabi an halice shi daga haske la annabi na ce ya'yan adam shi sa ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ana sayyidu walad adama ce ni ne shugaban ya'yan adam din ta shi mai na ce ya'yan adam kenan to shi sa manzo Allah ce kadai dai ni mutum ne nan ba ana magana wajen a matsayi da daraja manzo Allah ba irin kowa bane amma a halitta manzo Allah mutum ne kamar yana musu ishara kan cewa arabul bashariya suna buzuro mata shi sa ga har an ji yaƙi ma an wa manzan Allah rumi alaisa kazalik an ciro annaba haƙori an fasa annaba fuska an markaza an markaza wanda an ma ƙoƙarin a kashe shi za a da shi ya ji zafi zai ya za a yi sanyi ya ji sanyi za a yi zafi ya ji zafi za a yi ruwa ya jika shi alaisa kazalik za a yi rashin lafiya har ma ya ce yana rashin lafiya mutum ji sallallahu alaihi wasallam kamar ne zuwa jikin ibn mas'ud cikin musan imam ahmad ya ce zalika laka a jiran, Allah ce ajal ya ce kenan kana lada biyu tun da rashin lafiya mutum biyu ce manzo Allah ce ajal haka ne to yana cin arabul bashariya mantuwa shi yasa manzo ce nama ana basharun ni mutum ne haka abin da ke jiro mutane wanda ba ta waya cinsa ne ma yana bujuro mu yace an sa kamatan sauna ina mantawa kamar da kuke mantawa isa manzala ya kawo kafar tashbih dan wani zai iya cewa annabi yana manta to ba irin mantuwar ku ba su ce an sa kuma sai ci kamatan sauna yanda kuke yin mantuwa ni ma ina yin mantuwa wannan ke rusa masu cewa a a a a annabawan Allah ko annabi rakkano ba ta zuwa masa wannan gaba tana rusa su dan gashi manzara ce an sa kamatan sauna kuma sai ma manzala ya kara fito ma da abin ya ce fa'iza na titu ba zaki ruru manzala ce in na manta ku tunatar da ni saboda kaga anan ba su nasar da manzon Allah ba da na bisa ya raka ta biyu su nasar da shi ba su ne suka kalla zai iya wa an canja sallah ne shi sa ba su nasar da manzon Allah ba sannan faɗin manzon Allah fa idza nasitu fa zakiruni in na manta ku tunasar da ni a sallah kenan bi ma za duk tanzihi kenan kamar yana makaranta hadisin Abu Hurairah ko idza na bakum shay'in fi salati falisabihu ar-rijal wa yusabbihu an-nisa manzon wala bi yasani ku a sallah maza su yi tasbihi mata kuma su yi tafi ka sai zama kenan a sallah ne a nan in wani abu ya faru to ku sadin can ta yi mun tasbihi shine ta za a sadda min za Allah idan ko ba a cikin sallah ba ne sai a tuna sadda shi ta yi rigaya masa sallallahu alaihi wa sallam sai ke wai idan shakka a dukkan fi salatihi in ɗayan ku yi shakka a sallarsa sai ke falaita harar sawab ya yi ƙyardadan daidai a taharri shi ne alkas ya nufaci daidai falitin ma'alaihi sai ya cika a kai abin da ya kirdado shi ne daidai to sai ya dora a kai sun bala ya zuwa sabitai ne sannan sai su jadu guda biyu daga wannan ke nuna cewa kenan wanda ya wani abu na ƙari a cikin sallarsa kenan zai su sujjadu ne guda na guda biyu kenan kuma wanda ya yi sallah sama da adadin sallah misali raka'a biyar ce a afuwan raka'a hudu sai zai bai zauna a ta hudun ba kawai ya tashi ta biyar kenan zai jira ne ba a da sanai kamar da manzo Allah ya anan sabanin qaulun ahnaf su a gurin ahnaf in dai bai wannan zaman ba to sai ta ɓaci suka ce dan anan zai iya wa annabi ya zauna a ta hudun amma kuma ya kara nikewa amma kaga ya saba zahirin ruwaya domin a zahirin ruwayar annabi sallallahu alaihi wasallam bai zauna a ta hudu ba annabi da ya biyu ta ya sallama da ya tashi uku yi wanne ba a sallolin suka zama salloli biyar to manzala ce sai ya sujadu sujadu guda biyu a anan nan zala ko ya ce a wannan ruwa kai tun mu alai sun su sujud sai kai ni sai ma da ya kawo ta ruwa din dan ta kara fito ma da wannan gabar yace fi ruwayatul bukari ya zo a wata ruwa ta bukari fal yutimma ya cika sallah misali ya yi ta tahari cewa uku ce to sai ya ciko ta nawa ta hudu sannan yi sallama sannan sujada kaga karya a wannan ruwa ta nuna irin sujada ce kenan ba da salami haka ruwa ta nuna a anan annabi sallallahu alaihi wasallam ce da shakka dukun fi salati falyataharra sawab a wata ruwaya din a wata ruwaya din a tayyib mis'ar daga mansur daga shi ibrahim din daga alƙama daga abdullahi dan mas'ud A muslim ya fitar da ya cewa yi fa ayyukum shakka fi salati falyanzur ahara dukkanin wanda ya shakka a cikin sallah a cikin ku falyanzur ahara zalika ila sawabi to dubu wanda ya fi dacewa da daidai a haka ya yi shakka uku ce ku hudu ce to yi kalli wanne ne ya fi fatar daidai fi dacewa da daidai wannan kamar zahiri na nuna cewa kenan ya ni ala aglab zanni wannan ruwa abincin na kenan zai gini a kan mafi rinjayen da kansa domin za mu ka sabanin malamai daga da shi a tahari ɗin malamai sun saba a kansa a ya zo ta ɗan a musulun ya fi da wani lafazin ta hanyar fubail bin iyab daga dai mansur ɗin daga ibrahim daga alkama daga abdullahi dan mas'udi a yake cewa a faliyata har lalazi yara annahu sawab kaga wannan kuma ta fi ta farko fitowa faliyata har lalazi yara annahu sawab ya yi kirdadan wanda yake ganin shi ne daidai in yana ganin hudun ce daidai to ya zauna a hudun in yana ganin uku ce daidai ya zauna a nauke nan ya zauna a ukunta a to malamai sun yi saɓani dangane ta harbi din me ke nufi da ta harbi da annabi ya ce fale ta harra ya yi kirdadan daidai a shafi'iya suka ce a ta a nan shine albina alal aqal ko albina al yaqin shine gini akan yaqini kenan a tahari abin da ake nufi anan zai gini ne akan mafi karancin kamar yana makaranta hadisin Abu Sa'idin ko sai ce shine a anan sai ce li anna salata fi zimmati bil yaqini la tasqul illa bil yaqini sai ce domin sallah ta tabbata akan kowa da yaqini ko shakka ne da yaƙini ne kowa sallah wajibi ce a kansa ko ba ka ba da tutun da ne ta tabbata ba za ta faɗi da sai da ne. kenan wani abu na sallah ba zai faɗi ba sai da yaqini da aka a nan da aka ce fal yataharra sawab to me a sawab din shine al yana shakka uku ce ko huɗu ce to me sawab din uku an fahimta su abinda shafi'iyya suka faɗa kenan a ibn hazamin alai rahmatullahi ya ce wannan hadisin hadisin abu sa'idin yana fassara shi abin mun sai da azin musa idan mun karanta yawancin sadin ko idan shakka rukun fi salati a salatan am arba'an falyabana alami alamat taikana shine Allah akal kenan to shi yace wancan ishe ke fasar wannan kaga shi ma da ra'ayi irin na yake kenan ra'ayi shafi'iyya cewa a tahari din ana mafi kamfi karanci ake nufi a imamu shafi a a kamar yadda ibn hajar ya kaci Eh, sufyan ya yi ruwaya cikin jami ɗinsa ta yi abdullahi bin dinar daga abdullahi ɗan umar allah ya ƙara musu yadda yake cewa za shakka dukkan fi salati bari ya tawakka hatta ya lam annahu qad atamma idan ɗayan ku yi sallah a aye ko kwanta cikin sallarsa fal ya tawakka ya ƙirdadu har ya san ya cika sallah eh, imam shafi ya kawo wannan shi ma da kai ibn hajar ya kawo wannan hadisin wannan wannan hadisi yana goyon bayan wannan ra'ayin da muka faɗa to imamu shafi'i ma yana da kwatankwacin irin wannan magana imamu shafi'i yana cewa faɗin manzo Allah fal yataharra yana cewa ai fil ladhi yazunnu annahu naqasahu fal yatimmahu yace abinda annabi yake nufi wanda yake a yace wanda yake zatan ya tawi sallah to cika yake nufi Shi ne shine ta harra ya yace fa yakunu taharri an yi ida ma shakka fi wa alamar ala kana imamu shafi ce sai kasance abin da ake nufi da kirdadan ne mutum ya sake wanda yake kokonta kana kokonta uku ce ko ice to hudun ce kokonto ko to ka sake ta sai ce ya fassara ce wa yabni ala kana sai ya gini a sai gininsa kaga shi ma imamu shafi yana da ra'ayin ne kenan cewa a tarihin dinnan al-bina kenan kamar shi mana ra'ayi irin ra'ayin ra'ayinsa ibn harin suka goyi baya cewa wannan hadisin hadisi abu sai da makaranta yana fasara wannan hadisin a wasu suka ce abinda ake nufi a tahari a nan suka ce albina ala ala ala ne aglab zan shine gini abu samun jani da tanka a ruwa da makarawu ta musulun musamman ruwayar ruwayar fudail bin iyab musamman ita karara ta nuna haka Shi ne zahirinta tunda ruwaya cewa ta yi a a a falyatta har allazi farata allazi yara annahu ya yi kirdadan abin da yake gani shi ne daidai kenan in yana tunanin uku ce ku sai ya rinja da cewa hudun ce daidai sai ya zauna a me kenan a hudu sai su jaraba da sanani wannan shi ne magana wasu maluma din akwai a ibn hibban a cikin sahihinsa shi sai yake cewa albina gairar taharmi shi sai ya bambanta ya ce bina'i da ya zo a hadisin abu sa'idin ba shine tarari a nan ba saƙanin yadda su sima mu shafi suka tafi a kai ce cewa fal bina'u an yi shukka fi salatin au arba'in yace bina'i shine mutum ya shakka raka uku yayi ko raka a hudu yayi yace fa alaihi an yalga shak to a nan abin da yake kansa shine jefar da shakka ya yace wannan shi abin da ake nufi albina saboda kamar ne bayani albina inda ake bina kana shakka ne ka kasa rinjaya da wani bangare iswa u ne uku ce ko ita maka kasa rinjaya da komai yadda eh ta wannan shine albina nan ake gini sai ka je jefar da taudin ita ce shakkar ko sai ka yi gini a kanta ya ce amma wa taharri an yi shuka fi salati ce amma abin da ake ce taharri shine mutum yi shakka a sallarsa fala ma sallah bai san ne sallata ba sai ce fa alaihi an yaba ni ala a galabi inda sai eh, to yana kansa abin da zai shine sai yi gini kan abin da ya farin jaye a gurinsa kaga sai bambanta da ya nuna ma cewa hadisun abdullahi dan mas'udin wannan abin da yake karantarwa daban kuma hadisun abu sa'id abin da yake karantarwa daban me zai kara goyon bayan wannan ra'ayin ai hadisun abu sa'idin annabi ta sujada yace ayi qabala salami amma annabu ta sujada annabi yace ayi ba a da salami kaga wani ke ƙara tabbatar da cewa suna da bambanci wancan hukuncin ba shine wannan hukuncin da ka wannan hadisin ne ke nuna wa idan kana shakka sai zama a ka kafar jihar da bangare kaza to yanzu zaka zauna ne ala aglab ko aktar dannik in ukun ta farin jaya sai ka ci ko ta hudun sai kai sallama sai ka ci jira ba alaihi salami in hudun ce ta farin jaya a gurinka sai ka batta a hudun yanzu kawai da ya rage maka jira ba alaihi salami wannan shine kaga wannan na cikin hadisai da da za ka yi hujja da su suke tabbatar da sujjada ba da salami sai zama raddi ne kenan kan shafi'iyya masu ganin cewa da abin da ya faru a sallah ko za a sujjada ne kabala salami tun da nan gashi annabi da bakinsa mai albarka umarni yayi ai ba da salami yanzu idan ka ce ko ina in sarkamana ta samu za ya kabala salami ne to an saba wannan umarnin na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wasu ka ce a tahari liman ita rahu shakku marratan ba da ukura suka ce a nan wanda ake nufi zai ta harbi su suna ganin duk shakkar da kai a sallah kawai za ka je ne a kan yaƙini wannan hadisi na dula dan masa'udin to a kan wa yake magana daga ce gini a mafi rinjiyar zakensa sai suka ce wannan wanda to yake bujuro masa lokaci bayan lokaci shine allazistan kawo shakku da kuwa karanta ko wanda ma'ana kokonton ya aure shi yace fa al'a to irin wannan suka ce fa yabni ala galabati zanni to wannan shine ra'ayin imam malik shine kuma ra'ayina imam ahmad cikin ra'ayuka guda uku da aka daga imam ahmad shi ne suka karanta a malikiyan mu nan cewa ministan kawo shakku sajada ba'da salami ai shine wannan magana duk wanda kokonto ya aure shi kai ta sujada ba'da salami to akwai masu wannan ra'ayi akwai wani ra'ayi na imam ahmad bayan wa'annan cewa shi ma mu da'iman zai gini ne al-yaqin mamu amma shi liman shine zai iya gini ala aglab zanni sannan kuma imam ahmad an rawuto na ra'ayin da gurin sa irin ra'ayin imam shafi kenan ka yana ra'ayi guda nawa kenan ra'ayi guda uku a abu hanifa shi ra'ayin sa ya saba inna abu hanifa yace in tarahu shakk fi ibtida'i salah to falyan sha idan kokwanton ya abko batun a farkon sallan ne yaji to kawai ya sake wata sallah in dai tun a farkon sallan ne yace ya sake wata sallah yace idan kuma yana yawan kokwanton ne yayi ya kara yayi ya kara yace falyan bana ala ne ala aglabu zanni yace amma duk inda ba nan ba zai gini ne ala ne al wannan shine kaulin Abu Hanifa Allah ya musu rahama baki daya kamar zaka ta fuskar dalili shine kaulin masu ganin cewa wanda Imam Ahmad yana da wannan ra'ayin cewa hadisin Abu Sa'idin abin da ke nunawa ashak wanda ka kasa rinjaya da wani abu amma wannan hadisin na Abdullahi dan Mas'udin wanda yake da aglabu zan to akan wannan zai zauna sai sujada ba da salami wannan shi fi daidai da abin da ya zo ƙarara a ruwayar muslim kuma shi ya fi daidai da ainihin zahirin hadisai din sun yi hujja da wannan hadisin <clears throat> kan cewa idan mutum idan mutum yana sallah yana sallah sai zan ba alƙibla yake kallo ba daga baya shi ta bayyana ga alƙibla sun yi hujja da wannan hadisin kan cewa sallarsa ba ta ɓaci ba a imamul bukari ya ƙulla babu cikin sayar bukari inda ya fara kawo wannan hadisin ya kulla babi yace babu ma ja ma ja fi kiblati wa man la yaran i'adata ala man saha fa salla ila ghairi kibla haka ya kulla ya yace babun da yazo gare da alkibla sai adafi da kuma wanda yake ganin ba za a sake sallah ba ga wanda ya rafka ne salla ba yana kallon alkibla ba sai ce wa qad sallama sallallahu alaihi wa sallam في ركعتين الظهر واقبل على الناس وجهه ثم اتم ما بقي yace dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya salla azan raka'a biyu sannan kuma ya fuskanto ya kalli mutane kuma daga baya cika abin da ya raguwa wani hadisi yake nufi hadisin zuri da to amma shi bukari da ya kulla ya kawo wancan hadisin zuri da ne kaga mu'allaq bi ghairi isnad to sai ya kawo wannan hadisi a karkashin babu ana ke yana ma fidin bukari kenan kaga a wannan hadisin ne nuna haka ai annabi da yi raka'a hudu haka ne a afuwan raka'a biyar ba ya juya kallon mutane ba da ya ga mar ya yi ƙari ne ya yi juya ya kai kenan da gama sallar ba tun da yanzu akwai sauran sujjada ba da salam ko ba ka ba to shi sa bukari ya hujja da wannan cewa wanda ya yi rabka ne ya kalli inda ba alƙibla ba da rabkanuwa ba da gangan ba la ya adata alaihi salatu sahiha akwai hadisai da suka zo suka nuna haka sai da hadisi ne wannan za ga suna dan rauni dan rauni dan rauni ba cika sharafin bukari ba shi yasa da ya kulla babu sai lalbo hukuncin anan saboda ba cika sharafin da zai kawo su a cikin sahihin ba ba wai hadisan ne ba shi da su ba da haka sun yi hujja da da da wannan hadisin dangane da haka a ce wali muslimin ya zo a cikin a sahih muslim anhu daga dai shi Abdullahi dan Mas'udin din Allah ya kara masa yadda ya kawo ruwa ne mutafira ruwa ya takaitacciya kawai cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam sajada sai da ya sawi ba da salami wal kalami kaga a dunkule ya ce annabi allahu alaihi wasallam ya yi sujjadin rabkanwa guda biyu kenan bayan sallama mana bayan ya yi sallama daga sallam kuma bayan ya yi magana shi ne bin hibban yake cewa in anan ana nufin magana faɗin wa ma za ka to a cikin sallah ya magana ya ce amma ana nufin faɗin manzan Allah cewa inna wulawa zan fi salashi shay'un an ba tukun bihi walakin na ma ana basharun haɗi zuwa ƙarshe yace in ko wannan ne eh to a mansur ya zo ƙarar annabi ya faɗi wannan ne bayan sujada da kwallo yin sallama yace amma a wani mansur ya faɗa ne kafin yi sujada din yace amma ruwayar mansur ta fi inganci haka nan sai zama alkalama anan kenan wacce magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su cewa a a a a ma sha'anukum tunda wannan ya yi shi ne kafin ya sujjada rafkanuwa din wannan za a kaddara kenan da bakin sallah yi shi to shi sa ya faɗi wannan magana cewa in ana nufin zancen wancan to ya haka ne kenan a cikin sallah ne amma ana nufin wannan zancen inna ma ana bashar mutulukum zuwa ƙarshe to wanda yana so cewa ba a sallah annabi yi shi ba to sai ya banda wannan hadisin dai na makaranta shi ma ya nuna ma cewa annabi ya magana bai gama sallah ba kamar yadda sabon su ma sun magana ba su gama sallah ba wanda a lokacin makaranta hadisin a din mun yi maganganu a kan wannan yace wali ahmad wa abi daud wa nasa'i min hadisi abdullahi bin ja'far marfu'an man shakka fi salatihi falyajlis salatayn ba'da ma yusallim wa sa'ad bin khuzaima ah, ibn ajir yace ya zo a ruwar imam ahmad da abu dawud da imam an-nasa'i amma daga hadisin abdullahi bin ja'far abdullahi bin ja'far sahabi ne dan ja'far ne bin abi talib sahabi ne na manzan Allah eh, eh, eh, yana cikin yana sahabbai na annabi wanda suka kama da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba ta hanyar abdullahi dan mas'udin yazo ba ta hanyar shi abdullahi bin ja'far marfu'an kenan daga annabi sallallahu alaihi wasallam na kace hadisi marfu ana nufin daga annabi sallallahu alaihi wasallam sawa'un ko ba waye ya faɗa yana nufin daga annabi sai dai ko za a duba isnadin sai ittisali ko bai ittisali ba abu dauda kamar ma yana ma ya faɗa a imamu amr ya fi hadisin abu dauda na sa'i a ko a haka nan sun fitar da hadisin abu dauda da nasa'i sun fi hadisin ta hanyar hajjaj bin muhammad imamu ahmad da nasa'i kuma sun fitar da da ibnu kuzaima a gyan sun fitar da hadisin ta hanyar rahu bin ubada to da rahu bin ubada din da shi hajjaj bin muhammad din su kuma dukkanin sun ruwaita daga ibnu juraij shi kuma yace akbarani akbarani abdullahi bin musafi yace inna mus'ab bin shayba akbarahu <clears throat> anna utuba bin muhammad bin haris an abdullahi bin ja'far wannan shine isnadin hadisin a wannan isnadin isnadi ne ifi. isnadi ne ifi a mus'ad bin shayba malamin sun maganganu a kanta imam ahmad yace yaro ne manakiya imam ahmad yace yana rawutuwa da ce munkarai a imam an-nasai ma ce munkarul hadith a haka nan a dar kokani ya laysa bil qawi wala bilhatin hafiz haka nan abu hatim shi ma yace laysa bil haka nan ibn hajar shi ma ba a fashi a shan nasiruddin albani shi ma ba a wannan hadisi din haka hadisi ne da ifi a banda shi shi kansa a utuba bin muhammad bin al-harith shi kansa in ka koma cikin taqribu tahzib ibn hajar cewa maqbul maqbul don ibn hajar kaje ya ce maqbul yana nufin maqbul inda mutaba'a ana karɓa hadisi sa in wani neman mutaba'a in wani neman mutaba'a to wannan hadisi na makaranta ba mu ga ruwaya ce mata mutaba'a ba a sannan kuma banda wannan hadisin a isnadinsa da matanin sa akwai iftirabi sanadi wa matani a sanadi wa matani akwai iftirabi a iftirabi cikin sanadin eh, a nisa ya fitar da hadisin ta hanyar ibn mubarak da kuma walid ibn muslim su daga ibn jurayd daga abdullahi bin musafin daga utuba din ba sa ambaci mus'ab bin shayba cikin isnadin ba sabanin a sabanin su wa'annan da makarahu bin ubada da kuma a hajjaj bin muhammad kaga su sun ambaci mus'ab bin shayba isnadin shi a sannan kuma <clears throat> ibtarabin da yake cikin matanin ya ce falayyar zuwa da ya ce ne ba da ma yi sallimu kamar yadda cikin lafazi na bulugul mara. da muka karanta yanzu imam ahmad a tasa ruwa din falazi sai da taini wa huwa jalisun wanda a ruwa imam ahmad bai ce ba da mai salim ko huwa jalisun lafazin huwa jalisun zai iya yi wa qabala salami ko kuma da salami maimakon ya ce ba da mai salim shi ba haka ya ce ba wanda zahirin wannan ma za ka yi ɗaukar sa matsayin kabalar salam sai dai wannan hadisin akwai ruwa ta abu huraira da ma'anar wannan hadisin wanda ruwa ce ingantacciya da yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala inna lakum idza qama yusalli jaa shaytan falabisa alaiha ta la yadri kam salla wannan wannan hadisi ne cikin sahih bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan dayan ku ya tsaya yana sallah shaytan yana zuwa mata sai shaytan labisa alaihi dinga cakuda masa sallarsa hatta la yadri kam salla har mutum ma zan bai san raka'a nawa ya sallata ba sai manzo Allah ya ce fa iza wajada ahadukum ko fa iza wajada zalika ahadukum falyajud tani wa huwa jalis dan ɗayan ku ya samu haka yi sujjadu guda biyu wa huwa jalis yana zama kaga a nan ruwayar bata faɗi ƙabalar salami ko ba da salami ba sai dai ruwayoyi da karanta za su bayyana maka in shakkar da ya sa ma ta daɗi shi ga abin da zaka yi ko in shakka ta rigici ga abin da zaka yi su hadisin sun bayyana maka haka zaka wannan hadisin hadisi ne bai da inganci hadisin abin da yake cewa annabi ya ce man shakka fi salatihi wanda ya shakka salar sa falil sare ta ba da mayu sallimu ya sujjadu guda biyu bayan ya yi sallama kaga zahirin hadisin na nuna cewa shakka ta ƙari shi ku da daɗi ce kawai wata sujjada za a yi ba da salama abin da hadisin ya nuna kenan ko mata ne ba alaihissalam sai dai kamar yana faɗa hadisin hadisi nuna bai da inganci a malamai suna da saɓani dangane da sujjada din wata sujjada za a yi a sallah a lokacin da mutum ya rafkanu a cikin sallah a ina ji mun taɓa karanta a nan mun kama ganganu da muka buɗa sun kai maganganu guda takwas sun kai maganganu guda takwas zan kawo su ko da ban ka takwas ɗin ba zan kawo wasu akwai malamin da suke gani duk abin da ya samu mutum a sallah zai su jira ne kabala salami a suna izina da hadisin Abdullahi dan na Allah ya kara masa yadda wanda mun karanta shi ana wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam bai zaman tayya ba manzo Allah da ya ga sallah manzo Allah jira kabala salami a haka suna hujja da hadisin Abu Sa'idin Allah ya kara masa yadda wanda mun karanta satin da ya gabata ko kaga shi ma anan manzo Allah ya jira ne a qabala salami wannan <coughs> cewa mutum zai yi a kabala salami wannan za ku ga kamar yadda muka yi bayani tun wancan lokacin shine ra'ayin imamu shafi shine ra'ayin imamu shafi sai da abin da sami mutum zai kabbalar salami sannan kuma suna ganin cewa hadisin su da kabbalar salami ya shafe hadisin zule dai kaga hadisin zule na annabi su ne ba da salami da suke ganin hadisin da annabi su da kabbalar salami ya shafe wancan hadisin a imamu shafi ya kawo ruwaya da sanadin ta zuwa ga imamu zuhuri imamu zuhuri yake cewa sajada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sajada da sai qabala salami manzo Allah ya da rakkanwa kafin sallama wa ba'dahu hukumai ya da rakkanwa bayan sallama kamar da muka karanta mu gani wani gurin annabi ya kabale wani gurin annabi ya yi ba'adi ya ce wa akrul amrayni qabala salami sai ya ce karshen al'amari annabi kabali me zuhuri yake so ya nuna kenan an shafe ba'adi sai kabali to imamu shafi bayan ya kawo wannan sai kuma ya karfafe shi da hadisin ma'auya hadisin ma'auya na ce sunan nasa'i shi ma hadisin ma'auya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kabali sai imamu shafi ce wa tu ko wasubatu ma'awiyatu muta'akkira yace sahabbantakan ma'auya kuma ta zo ne a karshe dan ma'auya ya musulunta ne a fatawa maka ko to sai dai wannan hadisin shi na zuhuri din hadisi ne mursal zuhuri ne ce annabi yayi zuhuri kai ina kaga annabi yayi zuhuri yana cin sigarar tabi'ina ba kowa sa'ar tabi'ina ba ma cin kibarar tabi'in ka hadisi ne mursa hadisi ne mursa shi sa hazimi ya ba a hadisin hazimi shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sujada qabla salami manzo Allah ya sujada ba'da salami yace kowanne ya zo a ruwayu ingantattu daga manzon Allah yace wata ruwa ga ko wata ruwa ba dan da annabi ya kabala ya kabala inda ya ba da ya badi inda ya umarni ya kabala ayi inda ya umarni ya a ayi inda wani abu ya faru ba umarnin manzala sai ya kiyasi akan umarnin annabi ko aikin annabi sallallahu alaihi wasallam a akwai ra'ayi na biyu masu ganin duk abin da ya faru a sallah za su jira ne ba a salami suna hujja da hadisin zulere ne saboda anan annabi ba a salami a daga cikin sabai masu wannan ra'ayin akwai a ali bin abi talib akwai sa'ad bin abi waqas akwai a abdullahi bin zubair a cikin tabi'ai akwai alhassan albasari akwai ibrahim naka'i akwai ibn abi laila hakanan shine ra'ayin sauri shine ra'ayin alhassan bin salim kuma shine ra'ayin ahlul kufa shi zaba shine ra'ayin abu hanifa da abin da faruwa sallah za a sujada ba da salam saboda wancan hadisin na ya daini akwai masu ra'ayi na uku cewa <clears throat> idan ƙari aka yi a sallah to za a sujjada ne ba'da salami idan ragi aka yi a sallah za a yi sujjada qabala salami wannan ka san ko ra'ayin waye ko waye mai wannan ra'ayin imam malik ƙari ba'da salami ragi qabala salami ko shakka babu wannan ra'ayin na imam malik yana da ƙarfi kwarai kwarai da gaske Kuma mun ga duk hadisan da annabi ya ƙari ba'da salam manzon Allah Kuma mun ga inda manzon Allah ya rage kuma anan manzon Allah qabala salami bayan ya ci sallallahu alaihi wasallam a wani ra'ayi ne mai ƙarfi illa iya kashi a ra'ayin imam malik yana da ra'ayi na cewa babu wani a galibin zan kawai inda dai kai shakka sawa'un kana da mafi rinjayen zafin ko baka da shi kawai za ka yi ne a kan mafi karanci ka jira kabalin sanani ba don wannan ba da ra'ayin imam malik shi ya fi kowane ra'ayi dacewa da hadisan manzan allah to sai dai kawai a nan ra'ayin imam malik ya samu matsala akwai ra'ayi na hudu shine wanda yace idan ya miƙe daga rak'o'i guda biyu maimakon zaman tayya to sai jada qabala salami a yace haka nan kuma in yi sallama daga rak'o'i guda biyu mai raka'a hudu ce da ya raka'a biyu sai sallama to anan kuma yace haka nan inda ya shakka a na farko yace inda ya shakka shi ma a na farko yace inda ya shakka ya manta zaman tayyabi ba yace zai kabala ne yace haka nan inda ma ya shakka nan ma zai kabala salami shakka ta farko me yake nufi shakka da ka kasa rinjayar da wani abu saboda hadisi abdullahi dan buhari na kaga annabi zama ya bari hadisi abu sa'idin ko annabi cewa wanda ainihin bai sani ba uku ya ko hudu yayi yace amma wanda kuma yi sallama daga raka'a biyu a sallah da raka'a hudu ko mai raka'a uku yace da wanda yi shakka anan ma sai kawo shakka yace zai sujada ne ba'a da salami a nan kuma shakka wacce yake nufi wacce muka karanta yanzu ta hadisa abdullahi dan mas'ud ce to a wa'annan kuma zai sujada ne a ba'da salami wannan shine ra'ayi na imam ahmad shine ra'ayin imam ahmad alayhi rahmatullahi akwai su ra'ayukan banda wannan akwai ra'ayin as-sanani cikin subulus salam shi sanani cikin subulus salam da ya kalla hadisa a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya sujada qabla salami wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sujada ba'da salami kamar kamar hadisin Abdullah dan Buhaina manzo Allah da kansa kabali yayi kamar hadisin Zulaydaini da wannan hadisin manzo Allah da kansa ba'di yayi a wani gurin kuma nabi umarni ai kabali kamar hadisin Abu Sa'id annabi umarni ya ai kabali wani gurin annabi umarni ai ba'di kamar nan idan ɗayan ku yana sallah anan da annabi faɗa cewa fal yabana ala mas a a alami manzara sallallahu alaihi ce gini akan mafi da kansa ko wannan ruwa da makaranta yanzu idan kuma anan annabi umarni ya sujada ba da salani to sanani ya kalla hadisan ko sai ta fahimta shi me ya fahimta sai ban cewa kawai ikhtiyari kawai zaba za kai zaba za ka yanzu daga malamin ka ce ta ya za a ce za'i yanzu inda annabi ya umarni ya kabale din nan shikenan kai sai ka zaba kai ba'adi inda annabi ya umarni a ibadin nan in an ce zaɓi ko kai shi annabi ya ce ba dai ka ba kai kabari ka wani ke cewa nan ra'ayin shi ma bai da karfi ko kana akwai a mai ra'ayi kamar ibn hazan ce inda annabi ya kabali kai kabali inda annabi ya ba'adi kai ba'adi inda annabi ya umarni yi kabali kai kabali inda annabi ya umarni ba ba'adi kai ba'adi inda annabi bai yi irin wannan ba da wani umarni ba ya ce ka zaɓa ka zaɓa wannan ra'ayin da ga ibn taymiya ya da kansa ya da ke wannan ra'ayi yace yanzu misali annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi raka'a biyu a sallah mai raka'a hudu yi sallama da annabi ya dace ci ku sallah ya ba'adi yace yanzu kenan da zaka yi raka'a daya a subahi kai sallama shi kenan sai ka dawo ka cika kai kabali kabali ya kamata kai ko ba'adi saboda shi ya fi kyau da tsarin yadda annabi ya ko saboda da ya faru a can sallah aka yi bata cika ba aka cika aka ba da nan ma kai raka ɗaya kai sallama shi ma in ka zo ka cika kai sallah ce kai bata cika ba kai sallama ko ka ciko ba da zai shi sa shi ma kauli ne wanda yake da rauni kauli ne wanda yake da rauni za ka a wannan kaulukan baki ɗayan su za ka kauli wanda ya fi kowane kauli shine kaulin a ra'ayin imam ahmad da da imam ahmad da wani ra'ayi yana da wani ra'ayi amma da cikin ra'ayukan su wannan shine ra'ayin da ya fi kowane ra'ayi cewa inda mutum ya yi daɗi ya sujada ba'da salami inda mutum ya ragi ya sujada qabla salami inda mutum ya shak ya kasa rinjaya da wani bangare ya cika a bisa mafi karanci ya sujada qabla salami inda mutum ya shakka amma ya yi yardadan inda ya fi daidai yana da zato mafi rinjaye to ya zauna akan zaton sa mafi rinjaye ya sujada ba'da salami to wannan ne in ka zauna kai baka jefar da kowane hadisi ba tunda dukkanin su hadisai ingantattun hadisai ne kai dukkanin su ma wa'annan hadisan in ban da shi hadisin abu sa'idin al-kudri Allah ya kara masa yadda hadisan da duk bukari da musulmi sun fidda su hadisin abu sa'idin ne bukari bai fidda shi ba ai dai musulmi musulmi ya fidda shi da sahabu sunan wannan shine ra'ayi wanda yafi haka wannan hadisin da muka karanta shi a yanzu hadisi ne da bai da inganci duk da shi ibnu kuzaima ya inganta shi amma hadisin kamar na ka isnadin hadisi ne wanda ba tabbataccen hadisi bane hadisi ne da bai da inganci muna da lokaci sosai minti shida eh, sai dai mu karanta kawai wa an mugira bin shu'ba radiyallahu anhu a daga mugira dan shu'ba Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala yace haƙiƙa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan shakka ahadukum idan ɗayan ku yi kokonto faqamatin raka'ataini sai ya miƙe a rako'i guda biyu maimakon ya zauna ya tayya ko fastatan maƙa'iman sai ya miƙe a tsayi can ya cika tsaye wata cika tif faryamdi sai ya ce zarce da sallarsa wal yasjudu sajdataini sai ya sujudu guda biyu wa illa lam yastaqim maƙa'iman idan ko bai cika a tsaye ba ma'ana bai gama tsayuwa cak ba fal yajlis sai ce ya zauna wala sahwa alaihi ba kuma tarabkano a kansa shi na biyun kenan ka ba kabal ba ba da kansa rawahu abu daud abu daud ya fitar da hadisin wa ibn maja da ibn maja wa darul qutni da darul qutni wal lafzu lah lafazin da muka karanta darul qutni wala shi bi sanadin da'ifin da isnadi wanda yake da'ifi hadisin ya zo ta hanyar jabir al-ju'fi wannan nan dan shi'a hadisin ta hanyar sai wanda in ka koma cikin ilal na turmudi abu hanifa ya ce bai taɓa ganin makarici kamar sa ba amma duk da ya su malamin sun wasa shi amma magana nufi rinjaye kan jabiru ju'ufi ba inda ka wasa shi za ga da yawan hadisan 'yan shiya da suke hujjoji su za yana cin wanda suke rautuwa a hadisan ta hanyar aka malamai sun soke shi kwarai kwarai daga gaske to hadisin ta hanyar sai a duk da shi da yawa malamai sun ba a hadisin amma kamar shi shek nasir duniya albani alayhi rahmatullahi ya kawo su hanyoyin kamar guda biyu wanda wannan hanyoyin ya ce hadisin ya ta ke kenan bi wahi da wannan hanyoyin ya tabbatar da hadisin haka hadisin wanda malamai suka yi suka yi saɓani wajen ingancin hadisin da kuma rashin ingancin hadisin nan za mu tsayan Allah da mako mai zuwa sai mai bayani mu je mai matsayin hadisin tun da lokaci yayi da izinin Allah walhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin wannan ce so nawa ne ake daga hannu yayin kowace kabbara a sallah in yana nufin yayin kabbar harama so ɗaya ake daga hannu in kuma yana nufin a gurare nawa ake daga hannu ana daga hannu yayin kabbara harama ana daga hannu yayin tafiya ruku'i ana daga hannu yayin dagowa daga ruku'i wannan da'iman annabi yake yi duk sallah wannan da uku annabi su ya daga hannu wani lokacin yana daga in ya tafi sujjada wani lokaci yana daga in ya ɗago da sujjada wani lokaci yana daga in ya tafi ɗaya sujjada wani lokaci yana daga in ya ɗago sannan yana daga hannu idan zai taso daga tahiya nan ma annabi yana daga hannu ya ce sannan saman nafila ana yin ta da sura bayan fatiha da sallar nafila da farilla ya duk ko raka ta fajari da ake cewa a karanta fatiha kaɗai ai ba nasi ba ne kawai hadisin aisha sai kalla da ta ce manzala yana sassauta ta kai ka ce ma baya karanta fatiha ita tana bayanin saurin da alaji yake ne ba tana nufin ba a karanta fatiha da sura ba ya zo hadisi abu hurairah manzo Allah yana karanta arkatar fajar raka farko qul ya ayyuhal kafirun raka ta biyu qul huwallahu ahad ya zo sabu la dan Abbasin annabi yana karanta qulu amanna billahi ko a raka ta biyu raka ta biyu ya ahli ta alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum kaga wani ke cewa ita kanta rakatar fajar ana karanta mata sura kenan ba iya fatiha ba ita aisha tana bayanin saurin da annabi ke ma'ana annabi baya tsawaita ta da haka sallar nakula ana karanta fatiha kuma a karanta sura kamar da sallar farilla ana karanta fatiha a karanta sura haka ne ta kanta sarrafa farilla za a karanta fatiha kadai ba za a ce ba ba sai dai abin da annabi ya rayu tsawon rayuwarsa shine rakoyi biyun farko fatiha da sura rakoyin karshe fatiha amma an samu su guraren da aka yi sabanin haka an samu guraren da annaba rakoyin karshe karanta fatiha da sura an samu wani ya karanta fatiha da sallar ya ga annaba annabi ce ba komai ba hadisin da muka karanta cikin abu dawud ko hadisin wannan saurayi ya ce da annabi ya ce kan karanta a sallah yace inni a ƙarfi fatiha ta kitabi wa as'alullah aljannata wa ubil minan nar walakin la a'rifu dandana taka wala dandana ta mu'adin manzo Allah yace ana wa ma'azun haula halu dandin kaga da da da sallar ba ta yi ba da sai annabi mai inkari fa dai ne annabi ya fiye ya dawwama a rayuwarsa shine rakoyin biyin farko fatiha da sura rakoyin karshe fatiha haka sallar na ma ana karanta fatiha da sura amma da mutum zai karanta fatiha kaɗai sallah ta ya ko ba ta yi ba ta yi insha Allah wannan ya ce ya halaccin kasuwanci da wanda zai sai kaya bayan kun gama wajen rubuta rasit sai ce ka rubuta masa sama da yadda ya biya haramun azzalimi ne mugu ne baya tsoron Allah kuma abinda za a rubuta makari ba kudinsa ba ne wala ta'awanu alal ismi wal udwan in ka rubuta masa ka sani ka saba Allah kuma Allah zai tsira kai masa sa ranar kiyama ka kyale shi ka ce ba za ka rubuta ba kai ya ƙara zuwa Allah ne kama wani matsalar da muke samu babban abu muke ba matsala rashin amintuwa da Allah sai mutum ya dinga jin kawai to ai kwastomin mun ne sai su gudu ya adina zuwa gurin ka da ka kawo su akwai mutane da yawa ba sa yin haka akwai su ko nan yan rudi ka shiga zan gaggaya ma wanda ba ta haka in dai ka siya ka siya ƙara kuɗi ka kamata ba an fasa siyar ma kuma kullum kuɗi yake ƙara yi dan a bakin fasa ma iya iya ne karɓar rasu kaɗai wajen mutum na wani akwai matashin na sani suna cin ɗaliban mu haka shi ma suna suna harkoki kasuwancin su su ma ƙa'ida su kenan baka yi tsara ma a rasu ko kwallo sun da yadda a su kudin su yi maka alkhairin sai gada amma a rasid su kara mana baka isa ba za ka wannan zalunci ne haramun ne yana cin kuma abin da ya ce wani cin musiba kowa gani yake yan dabarunsa ne za su yi kowa gani yan cuta ta kowace irin hanya shi sa yanzu ba ka nuna wayewa da ba za a zalunce ka sai kana ganin mutum abin tausayi da ya zo ya kullum ta cutar sai kai mamaki maimakon ma kai bakin cikin cuta dai kai bakin cikin ya yana wannan halin kuma yake zalunci ya zai kai wannan bakin ciki ba ka wannan bai da babu halarci haramu ne in kana yi ka dina ka koma ga Allah Allah ta'ala zai ka maka ka na'am zai iya wa yanzu ka ƙi ƙara haɗin ka wani su ba a kawo maka jarraba ka Allah zai mara gakan ta faru amma dukkanin wanda ya ji tsoron Allah haka Allah ya faɗa man yattaqillaha ya ji allahu makaraja in ya mutum ya tsoron allah allah zai shi mutum ba iya fitar cewa yanzu ƙomin haifu la ya haka aka kaska ƙara mutum ka gaya mar haka za ka rubuta in baya su ta kone wani gurin allah ƙalli kai dai ka tsira a gaban allah allah ya sami daji a saboda me za ka ba shi ya rubuta duk ɗaya ne shi abinda abinda ka san shi wannan faɗar rigima ne shi matsalar ka kenan wai zai koyi ka bar sharfe din wai rubuta ya da anan kawai anan ba yi ne a ciki kala wannan yace ya sunan dan zai bin harisa sunan zai bin harisa ne ba bin haris ba sunan ɗansa usamatu bin zaid bin harisa ta ibn shi shine hibbin nabi wa ibn hibbin nabi wanda annabi yake so dan wanda annabi yake so saboda shi zai rigina harka din annabi yana matukar san sa saboda yawa annabi wani abu ne da annabi zai su shi ga babansa ga annabi saboda asali shi ba bawa bane wasu ne sai kama su shi a matsayin bawa baban sai ta neman sa san da aka gano inda yake baban sai ya zo zai fansa mu zalace a'a a magana fansa in ya zaɓi ya ji ka ji kan kuma ya zaɓi zama da ne ya zaɓi zama da manzan Allah sa'annan yana son sa yana son sa kwarai kwarai da gaske to soyayyar sa shi ta ɗaya shi yasa Abdullahi dan Umar ya goni ya shigo masallaci sallah haka ba ta kyau ba Abdullahi dan Umar ya dan faɗi magana haka sai shi waye wancan sai ka ce ai wani dan umma Aiman yace da kuma manzan Allah ya rufe wannan lafiya so shi saboda da umma aiman ɗin da shi zai bin harisan dukkan kirista na biyar nasu shi shi ya zaga shi usama wannan soyayya ta baban sai ta shafa shi sa har lokacin da almakazumiya ta yi sata ɗin na ai kaga tuwa aka tuwa ne ne wanda ake ganin annaba na sansa a tura gurin annaba jiya ne wata ceto kaga shi aka nemo za ka nemo usama ɗin haka sunan ɗansa usama bin zai shi ne wanda annabi ya goyo daga arfa zuwa muzdalifa a hajjin bankwana to abinda kuma yake tambaya ta biyu shi wannan ɗan nasa wai shi ne wanda annabi ya naɗa matsayin kwamanda kuma annabi ya kwanta rashin lafiya ya koma zuwa ga Allah abubakar ya zartar da wannan rundunar ko shakka babu haka a ƙarƙashin rundunar ba abubakar na shi umar na ciki amma da abubakar ya ta zartar da cikin shi ne shugaba ba zai tafiya kyale al'umma ba za ka yana cin abin da abubakar allah ya kara masa yadda ya fara zartawa ranar da annabi ya sa za ka shi ne a matsayin kwamanda usama bin zaid Allah ya kara musu yadda wallahu a'lam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa